Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hadiza Kyari. Muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a sha biyar ga watan Janairun shekarar ɗaya. To a cikin shirin namu ne za a ji cewa wata kungiyar likitoci da masana kimiyya sun mika wani rahoton bincike da suka gudanar akan kwayar maganin covid-19 ga mahukunta a najeriya haka kuma wasu 'yan najeriya sun bugaci gwamnatin kasar da tafi da tsarin bai daya domin dakila matsalolin yajin aiki da kungiyoyin ma'aikatan kasar suke shiga kamar kowace ranar juma'a muna kuma tafa da rahoto na musamman bayan nan kuma muna dauke da labaran wasanni daga kamaru amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya A jiya Alhamis zababben shugaban kasar Amurka Joe Biden ya bayyana shirin sanatin karar annobar coronavirus wanda ya hada da bunƙasa yawan allurar rigakafi da kuma taimakawa wajen magance illar da annobar coronavirus ta yi ga tattalin arzikin Amurka. Shirin zai magance rashin daidaito tsakanin al'ummomi da suka bayyana sanadiyar COVID-19. A cewar wata sanarwa daga kwamitin shirin karbar mulki na Biden. Shirin da Biden ya hada da wani sabon zagaye na biyan kudade kai tsaye ga iyalan Amurkawa kudaden shirin sake bude makarantu da kuma kaddama da shirin rigakafi a duk fadin kasar. An bayyana shirin bayar da tallafi ga kananan kamfanoni a shirin, musamman waɗanda mallakar 'yan kasuwa da ba fararen fata ba. Biden ya ƙudiri aniyar gudanar da allurar rigakafi miliyan 100 a cikin kwanakin ɗarin farko na mulkinsa bayan ya fara aiki a ranar 20 ga watan Janairu. Kuma ana sa ran shirin nasa zai hada da kuɗaɗe domin faɗaɗa aikin rigakafin. Adadin na masu kamuwa da annobar coronavirus na ci gaba da hauhawa tare da miliyan 93 na yaduwar cutar a duniya da kusan mutuwar miliyan biyu a duk faɗin duniya a cewar cibiyar bayar da bayanan coronavirus a jami'ar john hopkins amurka ta ci gaba da kasancewa a saman jerin mafi yawan masu cutar da kuma waɗanda suka mutu hopkins ya ba da rahoton sama da miliyan 23 na masu covid-19 a cikin amurka tare da adadin masu mutuwar da ke ci gaba da hawa da sauri waɗanda suka doshi kusan mutum dubu ɗari hudu. Wasu jihohi bayan sun yi wa ma'aikatan da ke gaban aikin allurar rigakafi sun bude allurar rigakafi ga tsofaffi, amma masu buƙatar rigakafin sun fi karfin su. Cibiyoyin kiwon lafiya na gab da fuskantar ƙarancin allurar rigakafi. A lokuta da yawa fasahar da ake amfani da ita don karɓar buƙatun marasa lafiya ta lalace. rahoton mace-mace da aka bayar a jiya alhamis ya ƙara adadin mutane da suka mutu a ƙasa zuwa sama da dubu shida adadi mafi karanci da ƙasar da ke ɗaukar tsauraran matakan kiyayewa da kuma bin sawun masu ɗauke da cutar china ta ɗau matakai na ƙulle iri daban-daban akan mutane sama da miliyan ashirin a biranen beijing da hebei da sauran yankuna don daƙile yaduwar cutar kafin hutun sabon shekarar a watan fabrairu Samun karanci mace-mace da ke da alaka da coronavirus a cikin ƙasar China ya haifar da tambayoyi game da tsananin danne bayanai da China da ke yi kan barkewar cutar. 'Yan Democrat da suka jagoranci shirin tsige shugaba Donald Trump na shirye-shiryen nuna irin rawar da ya taka wacce ta kai ga mummunar tarzomar da ta auku a ginin Majalisar Dokokin Amurka yayin da suke kokarin ganin an ɗora mai laifin tada tarzoma a wani zama da majalisar dattawa za ta yi a sauraron shari'ar wanda za a fara da zarar an ratsar da zababben shugaba Joe Biden a ranar Laraba. 'Yar majalisa de gates daga Colorado ta faɗa wa CNN a ranar Alhamis cewa ita da sauran masu kula da shirin tsigewar za su nuna bidiyo na masu zanga-zanga da suka mamaye ginin majalisa jim kaɗan bayan da trump ya yi kira a wani gangami cewa su yi faɗa don kwato faɗuwar zaben da ya yi ga biden a lokacin 'yan majalisar na cikin matakin farko na tabbatar da zaben da ke nuna biden ne ya ci wannan halin da ake ciki ne inda shugaban ƙasa ya aikata laifin nan take a gaban talabijin ɗin ƙasa za mu samu hotunan bidiyo za mu faɗa wa sanatoci labarin ligiyar ta ce kwana ɗaya bayan da majalisar wakilai ta kada kuri'a inda mutum 232 suka amince a tsige Trump yayin da 197 ba su goyi bayan hakan ba. Kuri'ar majalisar ta sa Trump ya zama shugaban Amurka na farko da aka tsige so biyu. A ƙarshen shekarar 2019 majalisar ta tsige shi saboda neman taimakon Ukraine wajen tona asirin Biden gabanin zaben Nuwamba. Amma majalisar dattawa ta wanke shi a watan Fabrairun da ya gabata. To a gaida Hadiza kyare da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya wata kungiyar likitoci da masana kimiyya sun mika wani rahoton bincike da suka gudanar kan kwayar maganin ivermectin da Ebacovid ga mahukunta a Najeriya inda suka tabbatar da cewa kwayar maganin zai taimaka wajen yakar cutar COVID-19 a yanzu haka sama da mutane dubu ɗari suka kamu da cutar a ƙasar daga abuja ga rahoton da wakiliyar shamsiya hamza ibrahim ta haɗa mana A cewar rahoton da masana kimiyyar da ƙwararrun likitocin suka fitar, sakamakon binciken nasu ya tabbatar da cewar yin amfani da kwayar maganin mai suna ivermectin ko ivacovid zai taimaka wajen maganin cutar ta covid-19 da ke sarƙe numfashin ɗan adam. Tsohon shugabar hukumar takaita cututtuka a Najeriya NCDC Farfesa Abdulsalam Nasidi ya yi ƙarin bayani akan wannan magani. Wannan maganin wato ivermectin a ƙasar Japan da Jamus aka ƙirƙiro su shekaru da suka wuce game da maganin zai tasiri wajen warkar da cutan ko kuma kawar da cutan na covid shine eh, yanzu za mu ci har yanzu ba a sani ba ana dai zaton haka ana kuma ta bincike eh, su eh, kwararrun likitoci da suke wannan bikin suke aiki a kan sun haɗu da kunshi har 'yan najeriya wanda sun yi nisa sosai insha allahu nan da 'yan kwanaki za mu gano amfanin abin da suka binciko in zai yi magani ko kuma zai tasirin kawar da cutan duk za mu sani amma lallai dai abin da aka fara ganowa shine shi maganin ivermectin din yana rage tsananin cutar kuma yana iya ma ya kare ya yi kamar rigakafin kamuwa da cutar in wannan in ya faru haka to lalle mun samu eh, makamin yaki da wannan cutar a nashi bangaren dr ibrahim kana ya yi kari da cewar gasken bayani mu ma a likitance ya nuna mana akan cewa maganin nan na aiki kuma ainihin hukumar kiwon lafiya ta duniya wato WHO bata fito ta tantance ta tabbatar cewa wannan maganin yana aiki ba tukuna saboda haka trial ne da ake har yanzu amma magani ya nuna tabbas yana kashe ainihin kwayoyin cutar coronavirus a jikin mutum. Al'ummar Najeriya dai sun kosa da ganin cewa an samu maganin wannan cuta da yanzu haka adadin waɗanda suka kamu da cutar ke daɗa hauhawa sun kuma yaba da ci gaban da aka ce an samu. Wannan abin da na likitocin Najeriya suka kirkiro ba karamin fa'ida gare shi ba a kasar mu ta Najeriya mutanen mu su riga sun tsarki wannan vaccines din da aka ce za a kawo domin ana ganin cewa akwai kullalliya a cikin shi amma wannan tunda mutanen mu ne suka yi abin za a samu nutsuwa da amfani da shi wannan kokari gaskiya abu ne mai mahimmanci ba ma idan duniya ba a wajen mu mu mu yan Najeriya wallahi inda tuntunin masanan lafiyar mu suna haɗa kansa suna nemo mana magunguna irin wannan da tuntunin mu ci gaba da sai dai a rinka sai wasu magunguna ma a wajen mu sai dai a cewar shugaban kungiyar likitocin kansa na ƙasar Dr. Alhassan Umar wanda ya ce binciken ya tabbatar da kokarin likitocin Najeriya ya nuna damuwarsa dangane da abin da ya kira rashin ba da kwarin gwiwa ga likitoci masu bincike da makunta ke yi. Gaskiya ita gwamnatin Najeriya yawancin lokaci da ba ta kula da ainihin irin wannan bangare ta yi bincike a kai ta kuma saka kuɗin da ya kamata. Shekaran jiya ko jiya nan a talabishin aka nuna Director General na wanda su ne suke research da kuma development na maganin nika na Najeriya. Na typhoid shi wannan director general akwai wani magani da wannan ma'aikata ta fitar najeriya ba a yi komai a kai ba sai gashi a kasar thailand ta ba da approval din wannan maganin akan cewa shine maganin covid-19 A lokuta da dama dai an yi ta samun masana da likitoci na bayani kan binciken da suka gudanar amma rashin amincewa mahukunta kan sa binciken baya yin tasiri. A yanzu haka adadin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a Najeriya ya kai mutane dubu ɗari da biyar da ɗari hudu da saba'in da takwas an kuma rasa mutane dubu ɗaya da biyar daga cikinsu. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim da wannan rahoton, to daga batun lafiya sai ilimi matsalolin ci gaba da komawa gidan jiya na shiga yajin aiki a duk lokacin da aka samu saɓani tsakanin ƙungiyoyin malaman jami'o'i da ƙungiyoyin kwadago kan haƙoƙin ma'aikata abu ne da ke neman ya gagari al'ummar najeriya inda ɗalibai da malamai da kuma sauran masu ruwa da tsaki suka ce dole ne a fidda tsarin bai ɗaya domin daƙila matsalolin yajin aiki wakilin halima Abdulrahman na ɗauke da ƙarin bayani An duk shekara malaman jami'o'in Najeriya ke shiga yajin aiki na neman a biya su haƙoƙinsu ko a ranar Laraba ma sai da shugaban ƙungiyar manyan ma'aikatan jami'o'i ta Sano Muhammad Ibrahim ya yi barazana za su fara wani yajin aiki na daban idan gwamnati ba ta biya haƙoƙin mambobin ƙungiyarsa ba musamman da gwamnati ta shiga hurumin raba naira biliyan arba'in da ta sakar. Masana a fannin ilimi ɗalibai sauran masu ruwa da tsaki dai na ganin sai an yi taka tsantsan tare da bijiro da tsare-tsaren bai ɗaya domin kawar da batun yajin aiki da malaman jami'o'in ke yawaita shiga. Ɗalibi a ɓangaren kimiyyar bayanai da yada labarai daga Jami'ar Bayero da ke Kano Muhammad Dahiru Lawal ya ce abin da ke faruwa a jami'un mu na najeriya abu ne wanda idan ba mu yi takatsantsan ba zai dakile harkar karatu a kasar musamman ma jami'a kuma ba komai bane yake jawo irin haka illa yanayin yadda tsarin tafiyar da harkar karatun jami'a a kasar nan yake gudana abun dubawa a nan shine kungiyoyin malaman jami'o'i sun yi yawa kuma ba a samun su suna haɗa kai suna ɗaukan mataki na bai ɗaya to duk yanda aka yi aka samu irin haka akan abu ɗaya ba za ka samu ci gaba ba sannan mutanen nan sun riga sun gane cewa harkar karatu na da matukar muhimmanci talauci a kasar nan ba ma a kasar nan ba ma a duniya gabaki daya idan suka zo da bukata gwamnati ba ta biya bukatun su ba the next thing suka je sun ce za su je strike kuma idan suka je strike din nan ba laifin kowa za a gani ba illa laifin gwamnati sai ga gwamnati kuma ba ta da yanda za ta yi sai gwamnati ta biya mata bukata to wasu na ganin cewa an musu sai su ma su taso da nasu bukatun sai kaga haka an yi ta yi kenan idan aka ci gaba da tafiya haka to ina mai tabbatar da kowa da cewa harkan karatun jami'a a kasar nan gabaki daya ba karamin durkushewa zai ba idan har ana son a samu ci gaba ya kamata a zo a yi harmonizing din kungiyoyin nan gabaki daya mutane kuma a san me jami'a take bukata gwamnati ta yi abin da ya kamata ta yi su ma kungiyoyin su yi abin da ya kamata su yi saboda a samu ci gaba malamin jami'a da ke koyarwa a bangaren tsangayar nazarin sha'anin mulki Dr. Saidu Dokawa ya bayyana cewa to da farko dai wannan haɗin kan game da kungiyoyin kwadago da suke aiki a guri ɗaya kamar jami'a abu ne mai kyau amma za a yi shi ne a matakin zartarwa gwamnati ce ya kamata duk sanda irin wannan ta taso za ta zauna da kungiyoyin gaba gaba daya don a cimma buri guda daya saboda a dokance ba dama wata kungiya ta tafi neman haƙƙi wa wata kungiya malaman jami'a daban da ma'aikatan ofis na jami'a shi yasa ake da kungiyoyi uku a jami'ar don haka gwamnatin ce ya kamata tun da duk a jami'a suke in ta tashi kiran taro za ta kirawo kungiyoyin lokaci guda sai a daidaita al'amura inda wannan sabanin ba zai dinga tasowa ba a wani bangare kuwa mataimakin sakatare ya haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadagon Najeriya Kwamarad Nasir Kabir yana mai ra'ayin cewa. Maganan da ya shafi asu a sanu da kuma nasu dinnan maganan gaskiya shine ita gwamnatin tarayya ya kamata ta sani a kowane mataki na ayyuka akwai wato kungiya. Asu dinnan abin da ya shafi wato lakcarorin da suke jami'a su kuma wato sanu dinnan da kuma nasu kun ga ma'aikata ne wanda suke aiki a ƙarƙashin wato ita jami'a duk tattaunawa in gwamnati ta zo ko kuma ta zo ƙari yana da kyau in ta yi karewa lakcarori yana da kyau su ma ina duba tunda duk ma'aikata ne kuma duk a guri ɗaya suke a maganan gaskiya shine shi yajin aiki da yare ne kawai da gwamnati ke ji Duk ƙoƙarin ji ta bakin ma'aikatar ƙwadago da nagartar aiki kan lamarin ya ci tara. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Halima Abdulra'uf yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman. gwamnatin kasar jamhuriyar kamu tana samun takun saƙa. kan yadda ma'an tsaron kasar masu yi wa al'umman kasar ta jamhuriyar kamaru katin zamantowa dan kasar da ma takardan aure da na aihuwa wanda al'umman ƙasar suke amfani da shi domin gudanar da ayyukansu musamman mata bangaren gwamnati da kuma aikin yau da kullum har da yadda al'umman ƙasar suke sanya 'ya'yansu a makarantun zamani muddai dai idan babu waɗannan takardu don ana samun matsala har ma yadda yanzu haka aka dolanta al'umman ƙasar ta jamhuriyar kamaru na mallakan irin waɗannan takardun kafin a amince su a gwamnatance amma ɗaya daga cikin wakilan gwamnati a bangaren masu yi wa al'umman kasar ta kamaru takardun haihuwan da kuma takardar aure alhaji muhammad yakubu ya mini karin haske kan matsalolin da ake fuskanta da jaman tsaron kasar duk lokacin da ka haifi ɗanka yaro ka sa a kanka cewa gwamnati ta bada tsari na wata uku ko kuma takardar mutuwa kake so eh, takardar wanda ya mutu za maka takarda wata uku ne ita kuma ana aure kana zuwa ka sanar da aure an yi wata ɗaya yi bincike ga ita matan naka da zaka aura ba ta da matsala da wani namiji bayan wata ɗaya ka yi bincike sai muku aure to shawarar da zan ba shine a daina sakaci a duba tsari na doka da gwamnati ta yi domin mu da aka bamu wannan matsayin ba za mu iya yin wani abu mu wuce doka na tsarin gwamnati ba dole shi mu bi tsari da gwamnati ta yi to saboda haka shawara kawai a daina sakaci a bi tsarin gwamnati in ka haifi yaronka ka bi kamin wata uku ka je ka samu guri eh, wakilan gwamnati a wannan fannin yin takardar haihuwa su yi maka takardar haihuwa ba zan ce cewa ni kadai ne muna da yawa wanda muke yi to amma al'umma mu duk wanda suka zo dai za mu yi musu za mu taimaka musu saboda shi za ka saka ma wannan gurin domin mu taimaka. Alhaji Mahmud Yakubu ko me zaka faɗa mana wajen yin takardar aihuwa da na auren da sauransu? Duk wani dan kamaru dai dole ne a maka wannan takarda idan kana takardar haihuwanka. To saboda haka matsalar da aka samu a kasar kamaru kwanan nan saboda an canja wato kamfani na da take yin wannan abin domin an yi kamar ana tura can kasan waje su yi mana shi to shine kamfanin sunan tatalet wato kamfanin mutanen faransa ne to sun samu dan wato shance kasar kamar ta nemi ta canja aiki da ta canja wani kasa to shine aka kai kasan espanyol wanda an ba wa yanzu shine germanto kasan eh, jemalto wato su ne za su dinga yi yanzu an yi kamar sha tura can su fitar to matsalar da aka samu wannan canjin ne aka samu dan matsala da kuma wannan cuta na covid-19 da ya shigo shine aka samu dan wannan tangarda aka samu wannan matsalin to amma Allah in ka duba dai da zuwa shekara ɗaya zuwa baya babu wannan matsalan to amma matsalan da ina ga ta gyaru domin shi shugaban 'yan sanda wato delegation na suite national ya ba da jawabin cewa za dinga yi a rana ɗaya wato eh, shi katar da din za dinga yin wato dubu goma sha biyar kowane rana to yadda muka je muka yi bincike muka gani wato a sacin baya da ya wuce a karamar hukumar duwala ta farko na fannin 'yan sanda wanda dan uwanmu kwamsar hasimu mai tauraro biyar shi ke na wannan gurin mun bide mu yi bincike mu gani mu samu mu samu labaru kamar matsalan da mutanen mu su ke samu a wannan gurin to sun kansu a wannan dai an turo musu dubu bakwai da aka turo musu to a gurin su suna da yanzu haka sama da dubu arba'in da biyar wanda aka yi amma yana nan mutane ba su sun dauka ba akwai matsalan mutane ma da za ka je kai takardan ka baka zuwa ka koma ka gani ya fito ko bai fito ba shi ga mutane suna yawo da takardun haihuwa daga suna samun matsaloli da sojoji wato dole ne kai takardun ka je ka yi bincike ka duba ka gani ko ya fito ko bai fito ba kamar da na gaya maka yanzu akwai dubu arba'in da biyar wanda yake nan wanda mutane ba su ba su barista hamza muhammadu shi ma ya yi min karin haske kan yadda al'amura suke na mallakan shirin takardun zama dan kasa a kasar ta jamhuriyar kamaru har ma da takardun aihuwa wannan tambaya kuma da kai na biyu game da takardan ƙasa da ake wa mutane wanda muke kiran shi a faransanci carte international to hakika shi maganan karta a ƙasan kamaru na farko wato abinda za mu gani akwai sarkaci na mutane na su 'yan kamarun inda za su yi nasu takardu domin da mun duba yawanci eh, takardan haihuwa ne mai sawa a je a yi wannan Eh, identity din to shi zamana diwa ba su matsi da hankali su yi wa 'ya'yansu takardan haihuwa tukuna na farko na biyu kuma akwai waɗanda saboda maganan makaranta idan za su yi boko mai nisa suna tafiya yanke yanken shekaru ko kuma idan za su yi kwallo suna tafiya su yanke shekaru idan za su yi aikin naushi wato dai idan dai za su yi dai wani aiki na hakan na sport sai su je su yayyanki shekaru to wannan duk shi ne yake kawo matsala wajen yin dandite domin shi yin dandite na idan ka je ka yi shi sau ɗaya ta fito to idan ka je ka sanja wani abu ka dawo yi na biyu shi ta make ba za ta fito ba to haka abin yake yi ko za ka yi sau goma ne sau goma nan bai sake fitowa ba na farkon da kai nan shine kawai shi suka ɗauka su a can cewa shi ne na gaskiya. duk saurin da zaka zo kuma kana canja ka canja shekaru ka canja kaza ka zo ka yi duk tsaitsaiwa yake yi saboda me saboda shi tafintan hannunkan nan wato shi amprenta da muke kira da faransa idan aka sa shi to duk abin da zai yiwu gaba wannan amprenta din shine je sa a kama ka to abin da ake ciki kenan to wannan ne shi ya zamana kuma shi ya zo ya haɗu da wa'anda su kuma ba su da wato eh, eh, eh, wato wa'anda su kuma suke tsayar da tunanin muganci za su yi mugun abu she su rinka yin she su nemi yin karta iri-iri an gane su canza takardar haihuwa za su yi wannan su canza takardar wannan za su yi wancan wato she zai zamana da wa'anda su ba da niyan mugun abu suka je suka shiga wannan matsala ba shi zai haɗu kuma da waɗanda su kuma da niyan yin mugun abu su kuma suka yi wannan abin to kaga shi duk wannan ya zo ya haɗu ya zama cewa gwamnati sai ta ɗauki matakai akan cewa a riƙe ne duk wanda ya zo aka ga cewa ya yi na farko zai zo yi na biyu a tsayar ne to kaga shi ka mana duk wannan matsala to kuma idan aka zo aka ce dokoki za a taka za a nemi yin shari'a na gaskiya wato shi zama na yawa waɗanda suka yi wannan abin din duk za kai su gidan shari'a ne saboda ana kiran shi wannan kayi fo e izaje de fo wato kana da takardanka na gaskiya shi ka je takardar haihuwanka na gaskiya shi ka je ka kai takardan haihuwan karya kai wannan abin wannan abin na shirya kuma shi ka je kuma ka sake yin kuma wani na karya ka dawo to kaga kai kadai ga takardun haihuwa biyu an gani dole wannan fursuna ne idan aka ce zabi ta hanyar din sosai al'amarin yin katin zamantowa ɗan ƙasa a ƙasar jamhuriyar kamaru ya zama wajibi ko tilas a faɗin ƙasar baki ɗaya kasancewar irin yadda ƙasar aka dora ta a kan wannan turbas haka zalika idan baka da waɗannan takardun a ƙasar jamhuriyar kamaru ba za ka iya gudanar da waɗansu ayyukan ka ba imma ta waɗansu ɓangarori ne na hukuma da ma yadda ake ƙoƙari na ganin cewar al'umma sun mallaki waɗannan takardun baki ɗaya mama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru to a gaida muhammad awal garba To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan faifai. labaran wasanni daga Kamaru. Wasanni a takaice. ranar 16 ga wannan watan na janairu na shekarar 2020 za a fara yayi kallabin fara gudanar da gasar kwallon kafa na masu taka leda a cikin gida na nahiyar afirka waɗanda ba su taɓa bugawa waɗansu ƙasashen duniya ba wanda ake kira shan a turance sai dai ƙasar kamaru ta ce ta sha alwashi na shirya karɓar gasar da kuma kare rayuwar masu taka leda wanda za su buga kwallon nasu ne a bangaren masu amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila sashen da 'yan awari masu dauke da bindiga suke ta barazana ga rayuwar al'umma kuma masu tayar da kayar barar sun jawa gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru kunne cewar kar masu yadda a fara gudanar da gasar a garin limbe da garin boya amma gwamnatin kasar ta sa kafa ta shure wannan barazanar da suka yi muhammad shafiu dan bangaren ne na yan awari ga abin da ya labarta mini a halin da ake ciki yanzu nan su 'yan kungiyan aware wato ta bangaren buya da kuma limbe sun rubuta wato sako na musamman da suka aiko wa wato gwamnatin kasar kamaru na cewa su ba su amince da a gudanar da wato wasan shan da za a gudanar ba a wa'annan yankunan so kaga wannan barazana ne ga wato kasashen da za a karbi bakoncin su a wannan a yankunan ya kamata a ce sun yi aikin da ya dace na ganin cewa sun samar da wato ingantaccen tsaro don a samu wato a kare lafiya a kare lafiyar mutane na wayannan yankunan sabida a cikin maganganun da suka yi ko in ce a wasikar da suka rubuto zuwa zuwa ga gwamnatin wato kamaru kenan kamar yadda suka yi rubutu don sun ce su 'yan kungiyar amazonia suna rubutu zuwa ga gwamnatin kasar kamaru cewa ba su amince da a gudanar da wasan kwallon kafa na shan da za a yi ba a yankunan su kuma sun yi barazana sun ce za su fito kwansu da kwarkwatansu na ganin cewa ba a gudanar da wannan wasan ba malam shamsu mai sha'awan kwallon kafa ne a kasar ta jamhuriyar kamaru shi ma ya yi mini karin haske kamar haka to game da wancan gefe da za a yi wasa sashen ingilishi can ni na san cewa to kamaru wukan ba ta gaza ba sai dai siyasan su ne ta gaza amma da za su ajiye wannan siyasan da suke da wa'annan yaran ta daji ni na san cewa za a yi wasan nan ba tare da ɓata lokaci ba da wani matsala ma da zai fito ba domin menene soja soja ne sun yi hoho sun yi komai yadda za su iya kawo ƙarshen wannan matsalar duka baki ɗaya kuma na imani muna fata cewa za a yi wasan na a gama ba za mu ji wani bakin mu ɗaya daga cikin su ya samu ciwon kai ballanta na a cewa yaran nan sun kai hari insha Allah wannan wasa ka mun shirya za a yi ta a fara ta lafiya kuma za a gama ta lafiya in Allah su ya yarda wayancan kuma suna surutan su ne kawai ka san jos balbal buta ne kawai daga yayi da ya sanyi aka zuba mishi ruwa kenan insha Allah ba za su samu matsala ba mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to a gaida awal garba yanzu kuma sai zangon shirinmu na karshe wato labarai a takaici zababben shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya bayyana shirin sanatin ƙarar annobar coronavirus wanda ya hada da bunƙasa yawan allurar rigakafi da kuma taimakawa wajen magance illar da annobar coronavirus ta yi ga tattalin arzikin Amurka. Shirin zai magance rashin daidaito tsakanin al'ummomi da suka bayyana sanadiyar COVID-19. A cewar wata sanarwa daga kwamitin shirin karɓar mulki na Biden. Shirin da Biden ya hada da wani sabon zagaye na biyan kudade kai tsaye ga iyalan Amurkawa kudaden shirin sake bude makarantu da kuma kaddamar da shirin rigakafi a duk fadin kasar. An bayyana shirin bayar da tallafi ga kananan kamfanoni a shirin, musamman waɗanda mallakar 'yan kasuwa da ba fararen fata ba Biden ya ƙudiri aniyar gudanar da allurar rigakafi miliyan 100 a cikin kwanakin ɗarin farko na mulkinsa bayan ya fara aiki a ranar 20 ga watan Janairu. Kuma ana sa ran shirin nasa zai hada da kuɗaɗe domin faɗaɗa aikin rigakafin. Adadin na masu kamuwa da annobar coronavirus na ci gaba da hauhawa tare da miliyan 93 na yaduwar cutar a duniya da kusan mutuwar miliyan biyu a duk faɗin duniya a cewar cibiyar bayar da bayanan coronavirus a jami'ar john hopkins amurka ta ci gaba da kasancewa a saman jerin mafi yawan masu cutar da kuma waɗanda suka mutu to masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da asuba za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu a madadin hadiza kyaru wadda ta taya na gabatarwa sai kuma julia Lagos Gresham da ta haɗa mana sauti da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.